turaren da kike sakawa kadai hajjaju ko gawa ne ta ji sa sai ta motsa kin ji kanshin turare har jikin kofi <laughs> kai jabir hajjaju babu wata yarinya da ta isa ta ja da ke inuwar ke kadai ya isa ya kawar da duk wani abu take tun kawo da shi ba zan yadda ya ce min ba in kika ce jiya ba da kai nake ba jabir magana nake da kaina da kwai dubu ɗari biyu da nake so zan baka na ga kilan za ka ɗan buƙaci abin kashewa ko kamar kin sani ko hajiya ani da kuɗi ba ma shiri yadda ka san auduga da wuta <laughs> buri na kenan in ganki kowane lokaci kina cikin fara. ina so zan je kaduna ko za ka raka ni jabir me yasa ke tambaya ta bayan na riga na sallama miki kaina komai kika yi da ni daidai ne lallai ta za mu je kaduna an gama <laughs>